mala yake cewa wato darasi na hudu shine adabul gusul wato ladubban wato wanka adabul gusul ladubban mi ladubban wanka su ladubban wanka ga su kamar haka daga cikin ladubban wanka akwai at-tasmiyatu inda hal istiyab akwai yin bismillah a lokacin da mutum zai cire tuwahi daga cikin ladubban wanka da za mu tattauna akwai sataru aurati suturcewa al'aura illa min zaujatika sai dai in matakka ce aw ma malakat yaminuka ko abin da dama ka ta mallaka na ku yangarka ladabi na uku da za mu tattauna ghaddul basari an auratil akharin shine ka runtsa idanunka daga kallon al'aurar wasu wanda ba kai ba sannan ladabi na hudu shine adamul israfi fil ma rashin almubazzaranci a cikin ruwa ladabi na biyar ittiba'ul ghusl shar'i mutum ya bi tsarin wanka na shari'a wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na shidda shine at tayammun fil ghusl damantawa a cikin wanka ana nihin ya an zo wanka a fara da bangaren dama na bakwai shine tadhirul mar'ati taɗa mar'ati bil miski mace ta yi tsalki da almiski ƙabala ghusl al haidi gabanin ta fara wankan haida an gane ko na takwas al ala ala menene ala ghusl al wato kwadaituwa akan yin wankan sallar juma'a abu na tara shine ta'jilul igtisali min al janabati gaggauta wankan janaba da janaba ta same ka ka gaggauta ka je ka yi wankan janaba da haka ladabi na farko adabul gusul na dubban wanka ladabi na farko shine a tasmiyatu inda hal isiya wato yin bismillah a lokacin da zaka cire tuwahi idan ka zo zaka cire tuwahi sai ka yi sai ka yi to tambaya sai ka yi to in za a cire tuwahi ina za a cire tuwahi cikin makewayi to ciki za ka yin bismillah suka ce ciki ko za ka yin bismillah amma ba ka yin ta ga hili sai dai ka yi asirci an gane ku, sai dai ka yi asirci wasu ko kuma suna yin bismillah kamin su shiga in sun ka sai cire kayan ɗaya za su Allah dai ne masani rawat tabarani wa huwa hasanun imam tabarani ya rawaito hadisi wanda yake hadisi ne hasan a bi shawahidihi da hadisan da suke bayi shaida an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace. ce sataru ma baina a ayunil jinni wa aurati bani adam abinda ke sha makancewa ya suturce abinda ke tsakanin idanun aljanu da al'aurar banu adam idza dakhala ahaduhumul khala in ɗayan su banu adam ya shiga makewayi shine an ya kula bismillah kace bismillah da zaran baki bismillah ba kina wanka makewayi to aljanuna nan na kallon ki tsirara daga nan na wani sai ki ba shawa ya ga kira halittar ki sai ya shiga jikin ki. an gane ko ya shiga jikin ki. galibi ya sagar duk wanda irin wannan to zai gamu da irin waɗannan matsalolin a ce cikin gida ga ma wurin wanka misali sai mutum ya taɗe wani wuri inda ya ga dama cikin warwaje gida inda kilan aljanu ka aji kayan su ya ce nan zai yin wanka kuma ya yi tsirara kuma ba tare da ya yi bismillah ba duk matsala yana iya haɗuwa da ita an gane ko na biyu daga cikin ladubban wanka shine saturul al'aurati mutum ya suturci al'auratai illa min zaujatika sai in matakata in za ki yanka da ke da mijinki ya halatta ku tsirara ba laihi bane an gane ko aw ma malakat yaminuka ko abin da dama ka tambalaka na ku yangarka ku yanga mutum na wanka da ita daga shi sai ita tsirara su ba laihi bane in kuma sun ga dama su sa kayan wanka su yi wanka wannan mustahabbi ne su sa kayan wanka, in sun sa sun kyauta in ma ba su sawa ba su yi ba shi aka sauku gano an gane ko matukar wurin wankan nan wuri ne wanda yake an riga an kewaye shi amma in ba wurin da aka kewaye ba ne kamar wurin wanka da ake biyan kuɗi a yi wanka ko gulbi to mace ba irin namiji ba ce eh? in mace ta lalle ta tabbatar da ta ɗaure tun daga abin da ya shahi wato kirjinta har ina nata ko kuma tana saye da tuwayi gaba ɗaya kai musamman ma dai kai mace wanka gurbi, saboda in ta shiga gurbin ta yi wanka tuwayin ta za su jike duk al'aura ta za a gani wannan wawanci ne da rashin ilimi sai ku kiyaye amma namiji na iya zuwa gurbi ya wanka inda yaro ya cibiya ta zuwa gwiwa babu wani lahi a kai inda illa take bai rage cibiya ta zuwa gwiwa ba nan ne matsala take saboda cinya ita ma al'aura ce bai halatta wani ya ga al'aura ka ba ko ya ga cibiyar Allah ya sa mu dace satura aurati illa min zaujatika, rawa imam ahmad bi sanadin hasan an bahaz bin hakimin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qultu nace ya rasulullah nace ya manzon Allah auratuna ma na ati minha haka ne yace auratuna al'aurorin mu ma na ati minha wa ma nazaru wato al'aurorin mu yaya ya kamata mu je musu kun gane kuma wa ma nazar mu ya kamata mu bari na al'auran mu mana me ya kamata mu bayyana kuma me ya kamata mu ruhe na jikin mu kala sai ce Eh ihfas aurataka ka kiyaye al'aurarka illa min zaujataka sai ga matarka matarka kaɗai ya halatta ta ga al'aurarka kuna ji jama'a aw ma malakat yaminuka ko wanda dama ka san mallaka na ku yanga yanzu har da mace oke bai kamata ta ga mamanki ba wawanci ne ki zo kina shahin mai kina gudun gora jikinki har a samu wata balgararra kazama wawanya tana cewa kai amma dai an ci an ci an ci haka kiki to ke ba shi an faɗa miki matsayin ta bai iska ta tambada ta eh abun muna samun labari abubuwan babu shawa babu dadin ji hmm? Allah ya sa mu gani sai ke cewa ka kiyaye al'aurarka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka kuntu nace ara in kana alqaum ba'dhum fi ba'd to me zaka ce idan ya kasance mutane ne sashen su da sashewa ma'ana jinsin maza ko jinsin mata sun haɗori guda to me lihin wannan kala an gane ko kala sai ɗaya ce inista da'ata Allah ya raha ahadun fala ya raha in ka samu ikon da zaka kare al'aurar kada wani ya gani kada wani ya gana maka al'aurarka yi iya ƙoƙarin ka hana wani ya ga al'aurarka na ce ara aita in ka na kana na haliyan, to manzala mai za zaka ce idan ɗayan mu yana wani wurin wanka ne keɓantaccen wuri wanda shi ɗi auren nan kowa bai gani ne shin ya samu ya yi tsirara ko ku a'a sai ya sa kayan da zai yi wanka da su ƙala fallahu tabaraka wa ta'ala a haƙƙu Allah mai girma da buwaya shi ya cancanta an yi sahaya min huminan nasi ka ji kunya ta sama ga mutane don haka an yi son hata da makewayin ku kika wanka ku kesa sakata ke komi in sun samu na idan kina da kayan da ake wanka da su ki sa don ƙarin jin kunyar ubangijin ba wai don in ke wanka tsirara ke ba don ke wanka tsirara cikin makewayi daga ke sai ke abin nan makewayin ku na da control sakata ce ko wani abu na aure kina da yakin wani bai ci guwa to wannan ba ki da wani zunubi amma idan makewayin ku bai da control to wajibinki ne ki sa suturar da zaki da jikinki kamin ki shiga wanka saboda me, kada wani ya zo ya yi miki girshi girman ki ya zube ba ki kuma bai kuma ganin ki, ke ma kuma ke shiga matsala ke shiga kunya Allah mu dauke sarki ya sa mu dace yayin wa ladabi na uku daga cikin wato ladubban wanka shine gaddul basari runce gani an aurati an anil auratil akharina daga al'aurar wani wato wajibi ne in ka zo wurin wanka ko da gulbi ne in ka ga wani na sakaci da al'aura ka kawo da kanka ba wai ka tsaya kana kallon shi ba an gane ko wani wuri ka fahimci ana wanka kamar kun sani yan makaranta duk wanda ya boarding school ya san yadda akai da rashin kun yadda akai da abubuwan da akai wata na ce wallahi in ba ta yi to ba wallahi ina shigowa to shigo in garsun kunyaki to gani na shigo ko ba haka nan ta shigo kuma ga ki tsirara wannan bai dace ba wannan bai dace ba wanda an kai Allah shi yahi to shine yake cewa rawa muslimin imam muslim ya rawaito hadisi an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabin rahama tsira da amincin Allah ku tabbata a gare shi ya ce la yanzuru rajul ila auratin rajul kada namiji ya kuskura ya kalli al'auran namiji dan uwansa kada wani namiji ya kuskura ya kalli al'auran namiji dan uwansa walal mar'atu ila auratil mar'a kada mace ta kuskura ta kalli al'auran ya uwata ma'ana inda wata za ta ciki jikinta ko cikin bidiyo ne ko hoto ne haramun ne ki kalla amma sai tsalle maka an ce ke an wawanta tsirara don Allah gwada min don Allah gwada min haram to ki gani me ki samu su ko yan maza sai ci da aka yi. Yan hanka ce an sake hoton mace tsirara namiji dubu na yin kwamen wai duk sun ji daɗi sun ganta tsirara tunda dai eh, ta zama mai ake ce mata tauraruwa tunda tauraruwa ta sun ganta wato mutane jama'a mutane sun halaka Allah ya kare mu wai ka ga mutumin da mutumin da ba na kwarai ba yau mutum ne yadda za ka ga bola ga bola wagga da kun ka sani wallahi ta hita amma yau in ta yi wani abu ta saki jikinta sai ka ga masu ciyarin wani ma ga kwamen zai saya hoto haka yawa harshe ne haka wai alamar ta ba shi ya lasa wannan rashin kuyar haɗina eh ka ga mace wanda fasika ce ba mutum da kware ba ta yi wani hoto ta ciki jikinta sai ta ce ina son in gano masoya nawa nake da su wallahi cikin minti talatin sai ga mutum ɗari uku sun yi kwamen suna ce mata suna jinjina mata wasu su ce anti wasu su ce baby wasu su ce darling wasu su ce mi nan za a gane mutane tunanin su yayi nisa Allah shirya abubuwa sun ɓaci eh to shine yake cewa ah, abin nan ka kiyaye al'aurarka wala yufdi rajulu ila rajul fi thawbin wahidin kuna ji Walal mar'atu ila awrati mar'a. kada mace ta kalli al'auran mace uwarta wai abinda aka nuni kaddarta ta saki al'aurarta ba ta sani ba kidit kigga sai sauri ki dauki kanki haka inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk ba muna ba ka ce a duk ba muna ba nan kan ba muna ba ɗabi'a banza ta kun san lokacin da muka zo muna magana alamomin yan maɗigo yan maɗigo na iya zuwa don ɗaya iskanci da iya shege ta zo wurin mata yan wanta ta yi walle ta jikinta don ta nuna muku iya iska ta ko ta saki cinyarta ko ta saki wani fasinan na jikinta haka don a gani to duk wanda ta ga yana kallo ta fahimci dan kulab ɗinsu ne amma ta ke ce in na lillahi ce ke tashi da nan ba ki cikin kulab ɗinmu amma in yan kulab din su ta sai ta sai ta taɓe mata ke daidai wai abin da ta yi ta kyauta ci gaban zamani kenan Allah ya kare mu yake cewa wala yufdil mar rajulu ila rajuli kada namiji ya lulluba da wani namiji fi sabin wahidin a cikin sutura guda namiji wa kada ya lulluba da wani namiji cikin sutura guda ku jawo zane da kai da namiji dan uwanka ku samu wani babban zane ku lullube ba a yi ba a yi a musulunci ba a yi shi yasa kun ga manya manyan hotel waɗanda ake da addini ba su bari namiji biyu su ɗauki ɗaki guda sannan da ka ce gadon za ga an aje maka zane guda banda wanda an kashe hida maka don a nuna maka gudan nan shi aka son kai in da shi sai in matar kata to kada wani namiji ya lulluɓa da ni to kenan mafahumul qaul cikin hadisin ga kenan mace na lulluba da mijinta mace tana ai lulluba da ita da mijinta ba lihina ba ko ba haka ba eh kada namiji ya lulluba da wata mace eh wala yufdir rajulu ila rajuli kada wani namiji ya lulluba da wani namiji dan uwansa fi sobin wahidin cikin sutura guda da namijin nan babba ne namijin nan karami ne namiji da an kace in dai namiji na in dai namiji na to kaka lulluɓa da shi don ko da ɗanka na wuce lulluɓa in bai anniya ba shi ɗan na iya kawata wata abu a ce kila wani abu haka nuzu kun gane Allah ya kare mu wala tufazil mar'atu ila mar'atu fi thawbi kada mace ta lulluɓa da wata mace wata cikin sura guda to wannan ko kun yi haka da. mata sun yi komi to di ba jama'a in an ce kasu lulluɓa kwanci ma ka aiki yanzu wata kawarki na ƴar inda ke ci kwanta dogo dawa da ke da ita bai dace ba sai dai a yi mata hada ta ƙasa ke ko kawanta bisa gado wata ko ta kai bar tsanto ta dumi dumi ai ba sai an haɗa miki iska ta ba sannan ta kai ta koya miki wata ki tana zuwa wurin ki sai ta ga ke mata hada ka cewa ƙasa ke ki kwanta sama ta ce a miki ke nuhi ni gane ina ta tsalle ina murna kun gare abubuwa ne na lalace da suka shigo al'umma Allah ya kare mu musulunci ya hana jama'a sai babin lalura mai tsanani inda babu lalura ba a yi abinda shek yake magana ina hukuncin wadda ka zuwa gidan wata kawarta kawai in ta je can tun nan da kayanta da komi ma wanka ma ba gida za ta yi ba ya eh, yi bikin wancan ya tashi waye waye can ta yi wanka ya mai wannan karatu ko ba miki ba mun yi wannan karatu da ku haramun ne ga mace ta ce wani gidan kawata ta ce za ta tuɗi tuwa ta ce wanka musulunci bai ta kina da lalurar in ce gidansu kaza kaza kaza kaza za a yi tun da nan gidan ku yi wankan ki in ce sai dai ki wanki ki kawai na sai dai ki wanki ki amma ba wanka ba ba a son ka shiga makewayin wani kai wanka kun san abin da musulunci kawa gudu irin wa ga matsala ta kawa gudu irin wanga matsala ta aka gudu ya kamata duk abin da aka ji muku tsoro ku ji nan wata ta yi tambaya take cewa yanzu kamar tana da kauna sai ta je gidan kauna ta misalin da mata ka buga ta ce yanzu malam kamar in ta gidanka haka ta ce mai tambaya ga lokacin da muke karatu ta ce yanzu misali malam in ta gidanka haramun ne in shiga tolar ɗin gidanka tun da iyalinka kauna ta ta yi wanka na ce shi ma haramun haka da karanta in akwai tawili amin mun karanta da ku cikin adabu zifaf da muke karatu ranar asabar mun karanta wani wani akwai kauna oh, eh. to akwai kauna akwai sa'o ma Allah akwai kauna akwai sa'o ma Allah eh ai magana ai magana eh wata ka tambaya eh eh wannan babin lalura an bar gari wa gari wannan ai ta zama bakuwarki ko ba haka ba tunda akwai bakuwarki ce yanzu in san samu na dama kuna da public toilet wanda an ka gyara ta je can naki bai kamata kowa na shiga ba sai dai ku al'ada irin ta ta mata ce ta kake mata wulakanci ke kai ta toilet din yara to ba matsala bane tun da dai daga wani gari ta taya ce ta wani gari wa wani gari kuma ba taya ta ta azo a yana a koma ba ana yin wanka tun da babu da za a yi sai an yi wankan shi ne eh, daga wani gari babu matsala amma kawai ta tsoho ɗinan nan haka dai ta ce wanka za ta yi tola ɗinki <laughs> to wata dai na tambaya ba kowa ce daga wani gari ko kuma daga wata cikin gari sai ta zo ta yi jiga-jiga to wannan babin lalura ko ga babin lalura amma kada ta mai sai kullum ta yi jiga-jiga don ta a gidan eh wato ku saurara ku saurara wato jama'a kun ga shawarar ga kun ga umarnin nan wallahi ku rike da shi akwai alheri wata in ta shiga tola ɗinki ta yi wanka ran nan tola ɗinki har yayi ne wala ba ki barin ɗoyi da wayi haka ne to tun da ma musulunci ya hana ba an huta ba sannan wata in ta shiga tana da wata ƙazanta ga jikinta ko tana ɗauke da wata cuta kina iya ɗauka Allah ya samu dace ladabi na na hudu mutai ko ladabi na nawa ladabi na hudu shine adamul israfi fil ma rashin banna a cikin ruwa qala Allah ta'ala Allah madawakin sarki ya ce wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci dukkan almubazzaranci inna shaytana lalle shaydan eh innal mubazzirina lalle masu almubazzaranci kanu ikhwanu shayatin sun kasance yan uwan shaydan ne me gaba wa kana shaytanu li kafura shedan ya kasance dangane da ubangiji ne mai yawan kafircewa ne rawa abu dawud bi sanadin sahihin an abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu annahu sami abnahu ya ji ɗansa ya kulu yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad ya Allah ina roƙonka ka bani bene wari an yaminil janna kuma daman aljanna yassa sharadi eh yassa sharadi bene ya kaso kuma benen hwari bayan zama ne hwari kuma ya zama na dama aljanna ba hagun aljanna ba idza wa in shigeta fa qala sai ce masa ayya bunayya ya kai dana salillah aljanna abin ga da kai akwai ta'addanci akwai wace iyaka cikin addu'a kai dai roki Allah ya baka aljanna wa ta'awwaz bihi minan nari ka nemi tsarin Allah daga shiga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati naji annabi na cewa lalle da sannu za a samu cikin wannan al'umma kaumin wasu mutane ya ata duna fiɗuhuri wayanda suke tsallake iyaka a cikin arwallarsu su yi ɓannar ruwa suke tsallake iyaka a cikin wankansu su yi ɓannar ruwa waddu'a akwai masu tsallake iyaka cikin addu'a cikin addu'a su sai su zo da neman wani abin da bai dace su neme shi ba to a nan in mun duba malam ya yi mana magana game da wannan yake cewa du'a'u abinda aka nihi wa du'a'u wal muradu bil itida'i fihi mujawazatul haddi an ga wurin tsallake iyaka yace abinda as-suratul itida'i fi du'a abinda as-sura tsallake iyaka cikin addu'a gashi guda hudu kuna so ku san siffar yadda ake tsallake iyaka cikin addu'a ko to gashi nan guda hudu na daya addu'a ma la yajuzu kayi addu'a da abin da bai halatta ka nemi a baka shi ba ka ce ya Allah ka bani annarta, ko ya Allah ka bani manzanci ko ya Allah ka yi isra'i da mi'raji da ni kamar yadda ka yi isra'i da mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yi ta'addanci cikin addu'a don abin nan nabiyancin baka samu manzancin baka samu isra'in da mi'raji ba a yi amma kana cewa ya Allah ka kawo mana hanyar da nake Abuja cikin jirgin sama ba cikin mota ba babu da yi wannan an gane ko Nabiyu, biyu raf'u sauti wasiya haka ne raf'u sauti na biyu idan mutum na addu'a ya dinga daga sauti bihi da addu'a ta wasiya da hargowa irin ɗabi'a kiristoci da ake yi an gane ko ba a son haka hatta da irin wannan addu'a da ake lokacin ta da sauransu ba wani hargowa ba ne ana mutanen unguwa su yi kwana ba a haka nan Allahumma kaza amin Allahumma kaza amin amma ta yana tabbatar da bai karatu ba wani abu ya daga hannu a haka duk ba a haka cikin sassautawa kai mai addu'a cikin natsuwa da tsaraki amma wallahi addu'o'in da ake yi lokacin sallar tahajjud sai kai sai ka ce ma ko Allah ma bai ansa addu'o'in wasu saboda mutum ba akwai jami'in Allahumma kaza kaza kaza kaza Allahumma kaza kaza kaza wa kaza wa kaza ya kaza kaza kaza kaza ana ta sauri ko kai baka ba da natsuwa ka bace addu'a kai mai addu'a ma wai kai sauri na haka su ko mutane ana amin amin amin amin ana ce ba a haka na اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة تأتي آمين وفي الآخرة حسنة أتي آمين وقنا عذاب النار أتي آمين yanda gurgudun wa'annan da kake tare da su suna ji abin da haka waɗi ba duniya ta haka wara kaɗi ba ko ko duniya ta haka addu'a ba waɗanda ake tare da suna haka da su ba to sai kai yanda suna ji an gane ko ya jama'a Allah ya sa mu gane ladabi na uku an yatakallafa saj'u fi du'a'i mutum ya kallafa ma kansa sajo cikin addu'a menene sajo cikin addu'a yanzu misali ana waka ba ana cewa daga na ƙara lawali kuma in yi sani ba ilimi gare ni banda sanin fannoni ba ana ta ƙarewa da ni ni ni to sai mutum ya taya zaune zaune tsara addu'a irin waɗannan addu'o'in da irin ƙarƙar ƙalƙalan ga Allahumma inni as'aluka Eh, ya misali kama a ce eh, ya Allah ina roƙonka da sunanka kaza eh, ina jin da kuna yin ta an sa kai addu'o'i ku gaya mini wadda kuka yin nan cikin sunayen Allah na na gana ana taimaka wani salo da wahar da kai eh mm ta gaba ɗaya larabci ya ramar rahimina a wannan ana yin haka ya arrahamanur hamni ya arrahamanur hamni ko ya faftahu iftali abwab rahmatika wa ghalqli abwab sharri la ba'as tawassuli kake da sunan fattahu ka doka shi na naka faɗin ku tuno da shi kamar da aka sami malama ki fahimci larabci mhm. ba cewa an kai ba a yin saja'u cikin addu'a ba mhm. tallafa ba kanka tun da ba ka iyawa Mm. tallafa ma kanka cewa sai kayi dan yanzu masu kallon yawa annabi wannan sun tazo da tajau yawa misali mm. Allahumma hadini fi man hadaita yawa wa afini fi man ga akwai tajau akwai tajau ciki an gane in kana iyawa bai wahalar da kai yawa ba lahi ta amma ka tallafa ma kanka cewa sai su za kai yawa ka ke ta shine lahi biki da an an yi kallifa yawa kallafawa ake magana jama'a kada ka kallafa ma larabcin ka bai ishe ka ba to ka kallafa wa kanka sannan shi ma wanda ya kallafa wa kai ne kai yayi da niyya alfahari da nuna kwarewa kun gane yayi abin ne don Allah mun gane wannan sai ladabi na nawa eh, abin nan daga cikin eh, ta'addanci na cikin addu'a na nawa na hudu shine at-tahdidu wat-ta'yinu kama fi hadal asar shine iyakancewa da ayyanawa kama fi hadal asar kamar da yazo cikin wannan asari in kun duba nan ya ce ya Allah inni as'aluka al-qasar al-abyad an yaminil janna kun ga akwai Hadidi, akwai ta Ayini, to ba a so a samu wannan cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sa mu gane ladabi na biyar ya jama'a daga cikin ladubban wanka shine ittiba'ul ghusl shar'i wato bibiyar wanka na shari'a to ina ganin lokaci na hararar mu nan za mu tsayawa insha Allah in mun dawo za mu tashi daidai wannan shahi na arba'in da biyar daga cikin wato ladubban wato wanka za mu tashi shahi na wato shahi na arba'in da biyar in Allah ya nuna mana gobe lahiya Allah shi mana jagora Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta fa subhanaka wa bihamdika Na an Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika